dan pdp ne sac insha Allah ta'ala na farko ina yi wa shi sabon shugaban kasa janar buhari murna da Allah ya saya jama'a sun zaɓe shi ya zo shi saboda haka muna fata Allah rika masa Allah kuma masa jagoranci sannan kuma muna masa alkawari insha Allah mu ba za mu bar jam'iyyar PDP mu mu dawo APC ba ko don kwaɗayi ko don wauta amma za mu masa adawa SAC in yayi daidai za mu yaba masa kuma za mu ce yayi daidai in yayi ba daidai ba ko suka yi ba daidai ba ko suka yi kuskure kuma za mu ce wannan ba daidai ba wannan kuma kuskure ne na ƙarshe kuma za mu dinga tuna masa kowane sati ko kowane wata uku ko wata shida lantarkin ya samu matasan sun samu aikin yi tsaron ya samu domin aikin ɗan adawa kina dinga tunawa shugaba a irin wannan halin da ake ce wai a jiya zan iya cewa ko kuma Alhaji Lamido Umar da har yanzu PDP bata zama yar adawa ba tukuna sai ranar 29 ga watan biyar a ra'ayinku ku me kuke jin ya sa buhari ya yi nasara a kanku ne duk da irin bayanai da kuka ta yi wa 'yan najeriya ba su gamsu da ku bane ko mai faru ne to 'yan adawa dai daga ran da aka yi zaɓe shugabanmu jonathan shugaban ƙasa jonathan ya ce ya miƙa wuya daga ran nan da shi da mu duka mun zama 'yan adawa ko muna so ko ba masu na biyu kuma abin da ya sa watakila mutane ba su gamsu da mu ba daɗewa akan karagal mulki da aka yi na shekara goma sha shida karkashin gwamnatin pdp kuma ba a yi sa'a ba waɗanda suka rike gwamnatin pdp da pdp daga janar olusegun obasanjo marigayi yar aduwa da shi jonathan ɗin duka ba 'yan siyasa ba ne 'yan tsintuwa ne 'yan shagwaba ne 'yan kawai ƙaddara duk rikon mulkin da aka yi an yi riko ne irin na rashin iyawa watakila an yi lantarki an yi famfo ko an yi waye ko an yi amma dai kuma akwai siyasa a tafi da jama'a cikin wannan laruri muke tafiya har zuwa yanzu saboda ka duk abin da muka faɗa a talakan najeriya wanda ya san siyasa ba zai gamsu ba don an samu dama ba a yi siyasa ba ana raɗe raɗin wasu daga cikin ma mutanen ku da suka yi nasara 'yan kalilan a na pdp a nan arewa su ma ƙarshe za su koma apc su haɗe da buhari kar su zama cikin wato marasa rinjaye amma kai yanzu gashi kana ta cewa lalle kai dan adawa ne ba za ka bar pdp ba haɗe wasu da buhari ko da apc ai annoba ne gare su su apc da buhari kuma mun tabbatar akwai ranar da za mu gansu <laughs> za mu gansu sun kai ruwa rana domin irin su ne ai su ne suka cika jam'iyyar yan kaddara irin su ne yan shagoba ba 'yan siyasa ba ya za a yi jam'iyyar ka ta faɗi ka ce ba za ka yi adawa ba kai sai ka ci daɗi to su ci daɗin mu gani ɗan daɗin da suka ci nan ɗin na ƙaddarar ba za a sake cinsa ba saboda haka wahala za mu sha kuma wannan wahala yana da kyau zai gyara mu kuma zai gyara 'yan shagoba kuma zai gyara ƙasa hatta talakan sai ya gyaru kai alhaji lamido umar cikere mai kake jin tsoro ne game da janar buhari nan da mutane suka zaba wallahi ni bana jin tsoron komi tattare da shi ko tattare da wani aƙidarsa ba ka da wani rekod ko wani abu da kai nan ah, wanda kake shakar ba za a ma wani bincike ba tun da ba ka da irin illa dai da yake talaka sun gaji da mu yan shugaban pdp da muka zo muka yi shugaba ba mu yi mulki mai kyau ba watakila wannan zai koya mana kyakkyawan darasi kamar yadda da wa'yansu 'yan takaransa akwai wanda muke so makewa amma da guguwar ta taso sai suka makale a bayansa muna ga gora za mu make su amma muna tsoro ga suna bayan baba to mutum da inda ba ja luja bai ji fulani ya za ka zo don mutum ya maka wani abu kuma ya buya bayan babanka ka make sai ka haƙura ya wuce amma wa'anda ba su ɓuya bayan baba ba su ka mun make su da Allah ya taimake mun make su kuma har gobe in Allah yadda a ƙasar Gombe kam kuma abin zai yaɗu in Allah yarda duk wanda yake ba mutumin kirki ba don ya ya bayan mutumin kirki insha Allah sai guguwar ta wabce shi ta fito mana da shi fili mu make shi a jiya yana cewa kuma a gomben duka shirye-shiryen ku shine ku koma APC saboda watakila kaga kowa zaben shugaban kasa apc ne ta ce a jihar gombe yi eh, to kuma da su gaban kasa ya ci mu kuma ba pdp mu muka ci gwamna ba saboda haka to menene bukatar mu na koma amma in akwai mai son koma bismillah ga hanya budaddiya akwai ta kwalta akwai ta jirgin sama akwai ta jirgin kasa zuwa apc da da, gwamnati sabuwa duk mai so ya koma mu muna nan daram a cikin pdp muna jira za mu yi adawa mu ma in wahala ce mu sha ta kamar yadda wa'annan din suka sha wahalar shekara goma sha shida. kaddara shi gwamnan naka na jihar gombe alhaji ibrahim hassan dan kwambo ya zo ya shawari da kai cewa ya koma apc ne ko ya ci gaba da zama tare da kai pdp me ka ce masa wallahi abin da zan ce masa in ce masa idan yana so ya gama siyasa da mutunci ya gama yin gwamnansa da mutunci ya samu lafiya bayan ya bar gwamna ya zama mutum mai amana namiji to ya yi abu biyu ya ci gaba da aiki da yake yi a jihar gombe ko bai ƙara ba wannan aikin kaɗai ya ƙare sashi ya isa na biyu kar ya cancanja seka ko da rawan kafa ko da mafarki ya tsaya a pdp har a yi a gama